Gamsuwa da yadda gwamnatin rikon kwarar Mali ta nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula cikin watanni 24 a maimakon shekaru uku da ta ayyana a can farko ya sa kungiyar sai da yawo dage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar sakamakon juyin mulkin watan Agustan 2020 da wanda ya biyo baya a watan Mayun 2021. A ra'ayin shugaban kungiyar Fadi Sanfuwa Nasiru Saidu wannan mataki zai fitar da talakawa daga kangin da suke ciki yau shekaru kusan biyu abu ne wanda adda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan mali zai kawo shedawa ga gwamnati ita kankanta talakawa za su je su dawo inda suke so za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na afirka yadda suke so ba tare da an takura musu ba ko an hana musu yin wasu ayyuka shugaban kungiyar matasa ta moshen sirashi isa na ganin matakin a matsayin wani abin da zai samar da canjin tunani a wajen 'yan mali su kamar soja yadda suka nuna ma al'ummar su sai da yawo ko in ce gabanin su ba su son su ba mutane ne waɗanda ke kamnar su ba to an sa wannan abubuwa cikin kanun al'ummar mali to yau hakika idan aka hidda wannan abu ya sa al'ummar mata sai da yawo gaba ɗaya ta sasanta sannan kuma mu gane ma juna sannan kuma hulɗa da yawa saboda al'ummar mali su je su yi balaguro inda suke so. a ra'ayin wani ɗan jarida suleima jarusheto mamba a ƙungiyar rgpsa can dama ƙungiyar ta ƙasashen yammacin afirka dokin zuciya ne ta hau a wani lokacin da 'yan mali ke neman mafitar matsalolin da suka dabaibaye ƙasar waɗanda suka haɗa da matsalar tsaro da rigingimin siyasa. Wannan ɗage takunkumi ganin kai ma ya makara saboda ko farko banga asalin shi ba banga dalilin shi ba. Ina ɗaya daga cikin 'ya'ya Afirka waɗanda suke da iyaka kuma suke da zumunci da ƙasar Mali da suka yi tur da Allah wadda da wannan mataki na takunkumi da kungiyar ecowas ko in ce sai da yawo ta dauka a kan kasar mali a bisa la'akari da take-taken mukarraban gwamnatin rikon kwaryar ta mali kungiyar sai da yawo ta ginda sharuɗa ciki har da batun hana waɗannan jami'ai shiga zaɓuɓɓukan da za a gudanar a nan gaba dole ne a ɗauki matakin nan da ya kamata duk sun ka dace waɗanda za a hana ma sojoji yin takara su sojawa su je su yi aikin su na kokowa da ta'addanci sannan a bar ma 'yan siyasa su jagorancin a siyasance bisa tafarki na demokradiyya ka'idodi wanda demokradiyya ta yadda da su to amma ra'ayoyi sun bambanta a kan wannan magana ai babu dokar da ta ce wani daga cikin su ba zai fita mulkin soja ba ma'ana ya ɗebe tini ya aje ya koma civil kamar kowa ya kirkiro jam'iyya ya kafa jam'iyyar shi kuma ya yi takara. Tun a tsakiyar watan da ya gabata ne masu nazari akan al'amuran yau da kullum suka gargaɗi shugabannin ƙasashen yammacin Afirka su dubi halin kuncin da talakawan Mali suka shiga a sakamakon takunkumin da suka kakaba wa ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.